Alhaji Babatunde Raji Fashola shi ne ministan ayyuka gidaje da wutar lantarki na Najeriya. What we have done now with NEC is to give a 10-year tariff. And if you look at that tariff painstakingly, jejeniyar da muka yi da hukumar tsara bada hasken wutar lantarki ta ƙasa ne. a bada lokaci nan da shekaru goma kuma in an duba wannan farashi sosai za ga cewa nan da shekaru biyu daga yanzu farashin ka iya saukowa ƙasa sosai kuma koma nawa ne sabon farashin nan na da araha in aka kwatanta shi da hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar diesel ko fetur ko kuma imbata. Wannan wani kwaya ne mai ɗaci da dole in ce a yi haƙuri a haɗe shi a haka nan. Abin kam da ciwo kwarai da gaske, amma dai a yi haƙuri. Mun yi hakan ne don ba mu da zaɓi, kuma don ƙasar aka yi haka. So it's painful, it's not sweet, I know that, but um, I do it because we're not left with many choices. Amma ƙungiyar kwadago ta Najeriya ta ce da sake, shugaban kungiyar kwadago na ƙasa comrade ayuba ba, ya gaya min cewar ba su yarda ba ai zancen a haɗa kwaya mai ɗaci ma bai taso ba domin ka duba duk bayanan da ya yi babu bayani da yake gaskiya ko ɗaya ƙari dai an yi shi mutane ba su samu wuta kuma su biya ai wannan ba zai yiwu ba idan sun samu an gyara wutan ana samun wuta kowa in ya biya bil za a samu kuɗi wanda wayannan kamfanonin za su mai da kuɗin da suka sa a hannun jari eh, amma ko idan ba su da kuɗi sai da hannun jari yan Najeriya su saya domin a samu yadda za a gyara wutan amma ba wai wayannan mutane kalilan da suka saya kuma su ne za su dinga faɗin menene za a biya a bili ba wannan muna ganin kamar a cutar talaka ne kuma abu ne wanda gaskiya ba za mu yarda da shi ba za mu amince da shi ba ka duk yan Najeriya a wani hali ake ciki na tattalin arziki wanda yake mawuyaci saboda haka wannan ƙari muna ganin cewa ƙari ne wanda ya yi yawa ƙari ne wanda bai kamata ba domin in ka duba duk ƙarin da ake shekara biyar da ya wuce abu ɗaya ake faɗi cewa ana wannan ƙari ne domin ai kaza domin a samu ƙari wannan shekara na biyar kenan ana ƙarin wuta amma kuma har yanzu ba a san daidaituwan wa'annan abubuwan ba saboda haka wannan abu ne wanda gaskiya ba za mu amince da shi ba. Duk kokarin da na yi don jin taimakin bangaren hukumar tsara ba da hasken wutar lantarki ta ƙasa ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.